السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatu a cikin littafin sunan tirmidhi ma'ana ya yace babu ma ja'a fil ghusl min janaba wannan babi ne da yazo game da bayani akan wankan janaba janaba ita ce abar da take nisantar da mutum daga ibada wannan tana daga cikin wato ma'ananta a luga a larabce janaba a ma'ana ya nisanci abu kamar yadda na Ibrahim ya ce wa ne wa baniya an na'budu da al'asna Allah ka nisantar da ni da ƴaƴana daga barin bautawa gumaka to janaba idan ta samu mutum to wajibi ne ya yi wanka shine anan mu ji yanayin wankan malayin ke cewa da isnadinsa daga hannas har yanzu ya dangana ga wato ibn abbas radiyallahu anhuma shi kuma ibn abbas an khalatihi maimuna daga innarsa maimuna kanwar jakumarsa kenan maimuna قالت تجي wa للنبي صلى الله na وسلم wa manzo sallallahu alaihi wa sallam wato ruwan wanka. wa mutasala min aljanaba sai yi wanka na janaba to za ta yi bayanin yadda yi wankan da annabi ya zo na wanka fa akfa al-ina'a bi shimalihi ala yaminihi sai ya karkata wannan kwaryar ruwan da hannunsa na hagu zuwa hannunsa na dama wannan shine idan mutum ya tsuguna abin da farko zai yi to kada ya sa hannayensa a cikin ruwan musamman abin abu kenan kamar ƙwarya ko bokiti ko kwano to kar mutum ya fara tsoma hannu a ciki saboda hannunsa ɗin akwai ƙazanta sai ya karkata ruwan wasu in abu ne zai aje abun wato abin alwalan in abu ne ya zamanto daga gefen hagu ya karkata zuwa hannun dama sai ya wanke hannayen ba za su da sai ya wanke tafin hannayensa guda biyu ثم أدخل يده في الإناء sannan sai ya sa hannunsa wato cikin wannan ƙwariyar fa afada ala farjihi sai annabi ya zuba ruwa ga al'aurarsa ya wanke gabansa yayi tsarki wato bayan an wanke hannun sun yi tsafta yanzu za a ɗebi ruwan da hannun dama kenan sai a zuba a yi tsarki a wanke wato gaba gaba ɗaya fa afada ala farjihi bayan ya wanke gabansa sun madallaka biyadihi alhaƙifa awil arba sai ya goge hannunsa ɗin da bango ko da ƙasa alhaƙif ko jikin katanga ya goge hannun ko al'arba ko da ƙasa saboda inda ya wanke wannan wato dattin jikinsa yana so hannun ya sake samun tsarkakuwa maimakon ya haɗa su tun da wannan yana sawa a cikin kwaryar ya goge hannun sannan ya zuba ruwa ya wanke wannan kasar sannan tukun ya hada su bayan ya wanke sun mazmaza sai ya kurkura bakinsa wa gasala wajhahu wa zira'aihi sai ya wanke wato fuskarsa da zira'insa biyu wannan duka ba an yi niyya tun daga lokacin da za a karkata ruwan a zuba a hannu an yi niyya cewa ɗaya eh, za a yi wankan janaba ba wai sai ka zo ka gama bane za ka za ka yi wankan janaba a sai ya wanke hannayensa bayan ya wanke wato fuskarsa jira'in aiki ne zuwa gwiwan hannunsa bayan haka sun ma'afa ba a lara yi salatan sannan sai ya zuba ruwa a kansa sau uku a ba ma'ana ya ɗiba ruwan ya zuba a kansa sau uku don ya ishi gashin ثم أفاض على سائر جسده sannan zai zuba ruwan ga sauran jikinsa dama da hagu gaba baya duk sai zuba ruwa sun matanaha sai ya karkata gefe tanaha ya zakuda daga inda yake ya yi wanka a nan sai ya koma gefe da ya yi fagar jirai sai ya wanke kafafuwansa a wannan ya nuna wanke kafafuwa a cikin alwalan ba za a yi ba sai an zo karshe amfaninsa shine inda ake wankan idan kasa ne ana wanka ruwan yana dan zubewa ruwan zai dinga tarkasa yana wato da kasan zai dinga taba kafa idan da farin ma an wanke kafan in an zo an wanke sauran jikin kuma an sauko dole za a zo a wanke kafan a karshe saboda kasan da ya zo ya taba jiki yaushe sa a wannan lafazin ya jinkirta wanke kafafuwa wato zuwa ƙarshe mala abu isa yake cewa wannan hadisi ne hasanun sahih hadisi ne mai kyawu mai inganci yace a wannan babin an samu hadisi daga ummu salama da jabir da abu sa'id da jubair bin mut'im da abu huraira radiyallahu anhu kuma hadisin imam bukhari da muslim da abu dawuda da annasa'i da bin maja da sun kawo shi imam ahmad ma ya kawo cikin musulun nashi wannan hadisin kuma mala yake wani bin eh, yake cewa daga abi umara dan abi umar daga sufyan dan uyaina ya kawo sinadin sa zuwa aisha radiyallahu anha don idan ana magana wankan annabi sallallahu alaihi wasallam ruwayar mace daya ba zai wadatar ba saboda yanayin wankan yakan bambanta daga wani lokaci zuwa wani lokaci ko yanayin mutumin zai sa ko yanayin wurin da zai yi wankan zai sa aisha ta ce kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama idan da an yabu tasila minan janaba manzo kira da amincin allah su tabbata a gare shi idan ya yi yunkurin zai yi wankan janaba ba da'a farko abin da zai fara fa za su ala ya ya wanke hannayensa kabla an yi dukila umar ina'a sun gabani ya sa a cikin ƙwariyar kaga ana an fito da cewa an wanke hannu a can an wanke hannu aka sa to kafin a sa hannu don wani zai iya cewa sautin da ruwan yana da yawa bari in diba mana ya sa hannu ya diba to amma idan ya zamana inda mutum zai yi wankan inda ba zai yi karkata ba to dole ne zai sa hannu amma ya tabbatar hannun ba yi da najasa zai yi a kogi ne mutum zai yi wanka ta kaga ba zancen karkata zai yi ruwan a drum ne ba wani kuma abin da za a ɗiba ba wani bokiti ba yadda ka iya ba zai yi a karkata ba dole kuma sai an yi wanka to anan za ka iya sa hannu sa hannun mai janaba a cikin ruwa ba zai sa ruwan ya zama kafin najasa ba amma a tsarin ladabin wanka mutum kada ya sa hannunka sai ya wanke sau uku shine sai ce ce wato ya wanke hannayensa qabla an kuma fil ina ko kuma al ina kafin ya sa su cikin ƙwaryar thumma ghassala farjahu sai ya wanke gabansa kaga nan ma ya dace da wancan thumma tawadda wudu'ahu lis-salati sai annabi alwala irin alwalan da yake yi na sallah wannan ya nuna kenan cikakken alwala yi a wancan ya wanke fuska da hannaye sai ya fara zuba ruwa a kai bai wanke kafafuwa ba sai a karshe wannan kuma yana nuna ya yi alwala irin na sallah kenan cikakken alwala ya yi ثم ribu شعره sannan zai wadatar da kansa da ruwa wato ya taba ya sa hannayensa a ruwan ya cicu da gashin ba tare da ya ɗiba ruwan ya zuba ba hannun ne haka da danshin za aka cire a ruwan za a goge gashin don ya yi laushi sai dan an zuba ruwa zai shiga ثم يحكي على رأسه ثلاث حكيات sannan sai ya kamfaci ruwa kamfata uku ya ɗiba haka ya zuba a kansa ya ɗiba ya zuba kaga anan mun samu ƙarin ba kai tsaye da za a zuba ruwa a kai ba sai an sa hannu a ruwan an cire an goge gashin kai sau uku sannan a ɗiba ruwan ana zubawa sau uku قال أبو عيسى قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأن حديث ميتاء وكما ميتنجنش كما أن حديث واتو شيخين البخاري ومسلم كن قاوشي أمسكن صحيحنسو هكا أبو داود الإمام النسائي بن ماجه الإمام أحمد يا قاوشي هكا الإمام مالك يا قاوشي أمسكن لتابنسا موطأ وهو الذي اختاره أهل العلم في الغسل من الجنابة wannan shine wanda malamai da yawa suka tafi a kai yadda ake yin wankan janaba annahu ya tawadda a lis-salah mutum zai yi alwala cikakken alwala kuma yufrigu ala rafihi salata marat sannan ya zuba ruwa a kansa sau uku kuma yufidu ma ala iri jasadi sannan ya zuba ruwa a sauran sassanin jikinsa ثم يغسل قدميه ثم يوجه كفافونسا والعمل على هذا عند أهل العلم حكم على من سجعي وقالوا سنسكتي إن انغمس الشرب في الماء ولم يتوضأ أجزأه إذا متن يازو وانكن جنبا kawai sai ga ruwa a gaban shi da ya wanke hannunsa kawai sai sa hannunsa a ƙarshe ya dinga yana zuba jikinsa duk ya wanke ba tare da ya yi alwalan ba hakan ma ya wadatar kenan sifofin wanka mun ji kamar kusan uku kenan na farko za ka yi alwala amma ba cikakke ba in ka wanke hannaye sai ka zuba ruwa a kai sannan sauran jiki na biyu ka zo ka yi tsarki ka wanke hannunka ka yi alwala cikakke sannan ka sa hannunka a ruwa ka ci da gashinka sannan ka zuba ruwa a kai sau uku sannan ka wanke sauran jiki na uku shine kawai ka zo ga ruwa a je ka ɗauki moda ko kofi ka dinga zuba ruwa a jikinka duka ka wanke ko kuma kana karkashin famfo ne shawa ka bude ka ganiyar wankan janaba sai ka shiga ka wanke ko kuma ruwan kogi ne yana gudana mutum yana da janaba sai kawai ya tuɗe ya tsalle ya faɗa da niyyar wankan janaba in ya ma cikin ruwan ya fita shi kenan janaba ta sauka a kan sai dai in ruwan an tsaye baya tafiya to hadisi ya hana kada a yi wanka a ciki idan wankan janaba ne wayannan duka sifofin wanka ne da sun halatta kenan mulaffas na wankan janaba shi ne na farko niyya in mutum bai niyya ba ya yi wanka bai yi ba kana da janaba ka manta kana da janaba sai ka zo kai wankan ka haka da sabulu ka zo kai wanka da ruwa duk ruwa mai tsarkin ma ya gama jikinka da ka fita sai ka tuna a shi akwai janaba ba ka ce wankan nan ya wadatar ba don ba kai niyya ba sai dai ka zo kai niyya ka zage wanka don niyya wajibi bayan niyya kuma wato ruwan ya gama jikinka gaba daya ko ina ruwa ya zama ya taba sannan kuma ruwan ya zama yana da tsarki yana da tsafta in an samu wannan wajibin wanka ya sauka amma bin sunna da neman lada cikakke to shi ne mutum ya yi wanke hannayensa ya yi tsarki ya yi alwala sannan ya shafi ruwa a kansa sannan ya zuba a jikinsa ya zuba a jikinsa da mamaran fito suna tafsirin cewa bayan ya wanke kai sai ya wanke gefensa na dama sannan zuwa gefen hagu wanda kama a ali saboda al-asabi wato ka wanke hannunka na kafada na dama sai ka zo ka wanke kafada na hagu akarkarinka na dama na hagu yanka har zuwa tafin kasan wato kafanka ya sauka dama da hagu dama da hagu ko kuma ka wanke daman daga sama har kasa sannan hagu maka zo ka wanke duk halin da kai dai ka tabbatar ruwa ya isa ko ina inda hannunka ba zai je ba ka tabbatar ruwan ya isa wannan shine a takaice siffar wankan janaba Allah ya dace da mu da sunar manzo sallallahu alaihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi